kullum duk shugaba na gari dole ya ta tunanin makomar waɗannan shi ya sa na yanki wannan eh, fili mai kadada dubu saboda mai kawo duk dalilin da zai sa ainihin masana'antu su zo su kafa eh, kamfanonin da za su iya ɗauke irin waɗannan matasa. abin da nake magana haka ka duba tsakanin abuja zuwa kaduna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 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da kalubalen tsaro da ake fuskanta musamman a yankin arewacin ƙasar nan. yaren da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ya zama wata babban matsala wadda har yanzu aka kasa magance ta. Domin koko a ranar Lahadi, rayin 'yan fashi sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja da suka sace mutane da dama, suka kuma hallaka wasu daga cikinsu. Wani bincike da kafar yada labarai ta BBC ta gudanar a kafafen sada zumunta ya nuna cewa ra'ayin jama'a ya sha bamban dangane da dalilan da suka sa aka kasa shawo kan wannan matsala yayin da wasu ke ɗora alhaki akan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari waɗansu kuma suna bashi shawara da kuma yaba masa akan kokarin da yake yi a wannan fannin har ila yau wasu na ganin cewa matsalar tsaron ba iya hanyar Kaduna zuwa Abuja take ake fama da ita ba kusan ana fama da ita ne a jihohin Arewa baki ɗaya a ɗaya bangaren wasu kuma na ganin akwai sakacin gwamnati da kuma rashin ɗaukar matakan da suka dace na shawo kan matsalar wacce ta addabi ƙasar nan baki ɗaya al'ummar yankin Arewa maso yammaci sun daɗe suna fama da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa yayin da bangaren arewa maso gabashin ƙasar nan ke fama da 'yan ƙungiyar Boko Haram dangane da al'amarin da ya shafi satar mutane da kuma fashi da makami. Al'amarin ya fi shafar jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina da kuma Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shiga ganawar sirri da majalisar tsaro ta ƙasa a fadarsa da ke nan babban birnin tarayya Abuja waɗanda suka halarci taron sun haɗar da mataimakin shugaban ƙasa Farfesa mi Osinbajo da sakataren gwamnatin tarayya Bas Mustapha da shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari da ministan shari'a kuma babban lauyan ƙasa Abubakar Malami. Sauran mahalarta taron sun hada da ministan tsaro Manjo Janar Bashir Salihu Magashi mai murabus, ministan harkokin cikin gida Rauf Arugushula ministan harkokin 'yan sanda Muhammad Mai Garidin Gyadi, babban mai ba shugaban ƙasa shara akan harkokin tsaro na ƙasa Manjo Janar Baba Ganamun Gunu da sauransu. Wasu jigajigan jam'iyyar PDP a yankin kudu maso gabas sun yi barazanar barin jam'iyyar matukar jam'iyyar APC ba ta tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa daga yankin su ba. Shugabannin PDP sun sulla shi takobin cewa ba za su bari dan bangaren su ya zama a matsayin mataimakin shugaban kasa ba kuma za su dauki duk wanda ya amsa matsayin mataimakin shugaban kasar a matsayin makin yankin tsohon gwamna da ke yankin ya sanar da manema labarai cewa don a shekara 1998 ne kudu maso gabas take cikin wannan yanayi tana biyayya ga jam'iyyar pdp duk da abubuwan da suka faru da tsohon mataimakin shugaban kasa dr alice ekwemi a wani taro a jos a cewar su idan jam'iyyar pdp ta ki tsayar da dan takarar shugaban kasa a a shekara ta uku daga yankin kudu maso gabas to dole ne su bar jam'iyyar. Shugabannin sun tabbatar da cewar alamu na nuna cewa jam'iyyar APC na kokarin tsayar da ɗan takara daga yankin kudu maso gabas domin haka ba za su amince da haka ba. To masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. A yanzu haka rahotanni sun tabbatar da cewa dangantaka ta fara yin tsami a tsakanin 'yan majalisar wakilai da kuma batun hukumomin tsaro na Najeriya. inda rahotanni suka tabbatar da cewa yanzu haka wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc kuma waɗanda suke majalisar wakilai suna ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu akan irin matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na najeriya duk da cewa dai rahotannin sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya daɗe yana ganawa da shugabannin rundunonin tsaron najeriya amma har yanzu bata sauya zani ba Ɗan majalisar dattawa daga jihar naija mai suna muhammad umar bago ya tabbatar da cewa akwai matsala sosai a bangaren tsaron najeriya ya kuma ce lokaci ya yi da ya kamata a ce a matsayinsu na shugabannin najeriya sun fito fili sun gaya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari gaskiya to alal hakika daidai in aka ce mun yi shiru wannan magana gwamnatinmu na apc mun kasa akan magana tsaro kuma abin da ya sa shine shugaban kasa jira muhammadu buhari bai samu mutane masu faɗa mushi gaskiya ba ko kuma yana ji yaƙi ya ji ne abin da sa nake magana haka ka duba tsakanin abuja zuwa kaduna yau mako ɗaya ko yaushe sai 'yan ta'adda sun tara hanya sun kama mutane yanzu a ce wai bara a fito da sojoji da 'yan sanda ba wannan dajin a kai ta ƙasa ga baki ɗaya daya ya za ce ya gagare mu ne in ya gagare mu duk wani kwangila wani aikin da ya kamata ce gwamnatin Najeriya ta yi ta fasa ta sa duk kuɗin a cikin tsaro mu je kawai su kasoshi mu je mu nemi mutane zo su taya mu yi amma muna kallo har a biyo mu har gidajen mu a zuwa yanke mu wannan abun fa gaskiya ba abu mai kyau bane wato na fahimci kusan ka aji siyasa a nan ne kawai a faɗi gaskiya karara siyasa ai riga ne in ka gana maka cire jam'iyya maganan dan Najeriya ake magana da hakkin dan Najeriya maganan Najeriya da mu muka tashi muka ƙara girma a ciki ai da muka tashi idan babu tsaro da bamu kai da muka kai ba amma yanzu muna kallo baka kwanciya a gidanka ni daga Niger nake mutanen mu na shiroro rafi munya da rana tsaka da a shiga mashin ɗari ɗari biyu mutum uku akan mashin kowa da bindiga su wuce gari a ce wai ana kallo ba abin da za a yi kuma wayannan mutanen kalila ne ana kallon su koyaushe a ce an siya kayan yaki ina suke wani zai yi mamaki ka ansa laifin ku tun farko da ka ce eh, kun yi shiru ba ku yi magana ba amma gashi kuma na ga har kun gayyato shugabannin hukumar tsaro a yau kun tattauna da su hakan na nufin kai kanka ka baka ganin abin zai fi da ido kenan gaskiya wannan abin barazanan banza ne ranar wanka ba a boye cibi su ma ma'aikata ne ƙarshen shugaban kasa shugaban kasa kamata a gayyata ya zo ya ba da dalilai da ya sa ya ga ana kashe mutane a shiru a Najeriya gabaki daya ai wannan ba karamin magana ne. da aka ɗauko 'yan zanga-zangan 'yan makaranta da 'yan sas kwana nawa aka gama wannan magana ashe idan ana da niyyar abu za a yi wato ku kanku da ke cikin majalisa musamman ku da daddun nan kuna cewa gayyatan da aka yi yau ba wani abu zai fito ba muke gayyatan su eh? ai an dade ana wannan abun bayani za su yi maka da irin kokarin da suke yi amma bayani ake so ko kuma ana son aiki ne duk Najeriya fa duk tulkukan da talaka yake yanzu na an yi shirun nan in aka je aka dawo ba inda yake da wakilci da zai kukan kuma sai majalisa maganan gaskiya shine maganan tsaro a ƙasar nan tsaro ne ba su da wannan karfin shugaban kasa ne kadai zai iya juya tanda saboda haka shugaban kasa shi kadai ne zai gyara wannan abin kuma dole a bari ya sani kuma wannan shirin da muke yi shi ne yake haifar da wannan abin kuma manafurci ne yayi yawa bara kalla gaskiya fara mata gaskiya ba kowa na boye boye haba haba tsakanin Abuja zuwa Kaduna bai kai kilomita ɗari biyu ba idan muka sa sojoji da yan sanda da yan tsaro za mu iya shigan dajin nan mu tsefe dajin gabaki daya a ce muna da jiragen saman yaki da komi da sojoji da komi a ce wurin da ma suke operation nan an san wurin muna da abubuwa na surveillance da za a ga inda suke dan majalisar wakilai daga jihar Neja kenan Muhammad Umar Bago a yayin da yake tattaunawa da kafar yada labarai ta rediyo Faransa inda yake nuna rashin jin daɗinsa akan matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya ya kuma ɗora laifin akan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sannan kuma daga bisani ya buƙaci ɗaukan matakan gaggawa domin magance wannan matsala. To a bangare guda kuwa gwamnatin jihar Gombe tana ci gaba da bayyana irin ayyukan alheri da take yi wa al'ummominta. A wannan karan gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Haya ya tabbatar da irin matakan da suke ɗauka a jihar Gombe domin ganin an bunƙasa rayuwar matasa. Matasa dai suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake lissafawa a batun ci gaba musamman ma na ƙasashen duniya kasancewar da su ake haɗa baki wajen ci gaba da kuma su ake haɗa baki wajen kawo akasin haka. ga gwamna muhammad inuwa haya na jihar gombe da ci gaba da bayaninsa a yayin da suke tattaunawa da wakilinmu na fadar shugaban kasa hassan umar faruk babban burinmu shine ya kasance an yi masana'antu ko a ko a so dole sai an samu dalilin da kowa ya tashi maimakon ya dangana da gwamnati zai iya samun ya jinginu da kansa ko ya tsaya da jinginu da kamfanoni ko 'yan kasuwa masu zama kansu ko da sana'arsa ya kasance ya dogara da ita to gwamnati yanzu misali duk ma'aikatan jihar gombe gabaki idan dubu sittin ne da bakwai daga ma'aikatan local government din zuwa har na jiha baki ɗaya amma kuma in ka duba muna da mutum fiye da miliyan uku kashi sittin ɗinsu kuma matasa saboda ka ai kullum duk shugaba na gari dole ya ta tunanin makomar waɗannan shi yasa na yanki wannan eh, fili mai kadada dubu saboda mu yi kawo duk dalilin da zai sa ainihin masana'antu su zo su kafa uh, kamfanonin da za su iya ɗauki irin waɗannan matasa ba tare da sun dangana da gwamnati ba kuma ka sani da cewa akwai maganar wuta daga kamfani daga madatsar ruwa ta daɗin kuwa da kuma akwai hanya sannan kuma akwai kasuwa arewa maso gabas nan kaf gabaki ɗaya masana'antu ba sa gudana muna da mutum fiye da miliyan 25 duk inda ka yi kaya na sai da insha Allah kana da kasuwar da za ka sai saboda haka a yanzu a haka ba mu gama shi ba ma muna da waɗanda suka gwada cewa suna da bukatan guri don su kafa masana'antu na tabbatar in mun gama za mu samu masana'antun da ba su kasa dubu ba kuma waɗanda suka ta'allaka ne da kayayyakin gona shi za su sarrafa don an yi haka tun da mu manoma ne hmm. mun samu gun sarrafa kayan gona ina ga kamar 'yan kasuwan ma za su zo su sai da kayan wannan da aka sarrafa so in an bi daga noman zuwa sarrafawa zuwa kasuwancinsa in ka lura duk zai ɗauke mana fiye da kashi biyu bisa uku ko koma duka matasa ciki ikon alamu. na kwanakin baya ka jefa da shugaban kasa maganar mannan da ake haƙawa tsakanin bauchi da gombe wanda ka bukaci a hanzarta yin wannan aiki don ganin cewa an ci muryarsa nan ba da jima ba ko za mu ji ah, eh, inda aka kwana game da wannan aiki da ake yi to suna nan suna aiki a tattare da wannan kuma ka ji dai daga bakin su cewa a takaice a rijiyoyi biyu ko uku da aka tona zuwa yanzu an samu mai mai dimbin yawa wanda ya kai a kafa masana'anta ta matata ya kai ya sa wasu masana'antu su zo kuma lalle na nemi shugaban kasa a sa ido a sa himma akan al'amarin ne ya kasance an yi shi da wuri domin kar mu zo mu sake samun kuma waɗanda za su yi ko oho da al'amarin ba su tsaya su kai mana abin da ya dace ba mu kasa sarrafawa mu koma kuma abin da ake faɗin cewa a rashin sani kaza ta kwana kan dami mu mu san ma muna kan damin kuma mu sarrafa shi ba ai zai zama ce mana abin damuwa matuka ka kowa ya san cewa jihar gombe tana tsakiyan yankin arewa maso gabas kuma dalilin haka ya sa in dai ana so a yi wa mutanen arewa maso gabas dalilin da za su iya samun gajiya na gwamnatin tarayya to zaman su a jihar gombe zai iya kawo kusanci ga ko ina a yankin arewa maso gabas musamman mu na jihar gombe a don haka da na la'akari da haka na kuma san hakan zai iya kawo mana fa'idoji da dama shi yasa nake bin su ko ina sau da kafa wani kai kokari ka zo wannan hukuma ku kokari ku zo wannan ku kuma su ma sukan aminta saboda hujjojin da nakan kawo masu masu karfi ne kuma akwai hanzari a ciki saboda haka sun aminta suna zuwa kuma Allah dama wannan zuwan yanzu ne ma aka fara Eh, ai halamun karfi na ga mai kiba kuma dai muna da kibar mu muna tare da gwamnatin tarayya muna tare da jihohi irin namu sannan kuma mutanen mu sun sa himma na inda aka dan samu yan kurakure a gyara shine ma makasudin kafa wannan kwamiti da nake shugabanta kuma harka ta dan adam dole ne a samu kuskuren da sai an yi gyara a kai to mutum da Allah ya faɗakar da mu muka sani cewa akwai kuskure har muka nemi gyara ai sai kuma ka bar muka ga hanzarin mu ga kokarin da muka yi a yanzu muna mu kusan mun zanna da kowane iya inda muke da tabaraka daidai wanda dan adam zai dinke mun dinke kuma muna fatan allah da da wannan fahimta da muka samu da kwarewa ainihin zaman lafiya da ake tare da shi a ƙasa yanzu nan kusa za a yi zaɓe kuma allah da za mu yi nasara a cikin zaɓe jihar bambi sakakkiya ce kun ci zaɓe aka je kotu aka yanzu jam'iyyar pdp ce eh, to ai sarkakiyar ba wannan jihar kaɗai ba ne ba najeriya da kanta ga baki ɗaya a cikin sarki take amma abun da na sani shine wannan shine sarkakiyar ita ta kawo dalilin da aka ce mu je mu sulhunta ko mu sasanta mutane kuma mun samu fahimta da su ina ga komin sarkakiya in dai aka haɗa fahimta da kuma ƙarfi da ƙarfi za a iya warware tukar da aka yi insha Allah za mu samu nasara gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Ino ya haya a yayin da yake ci gaba da bayyana irin ayyukan alheri da gwamnatin sa ta ɗauko domin bunƙasa rayuwar al'ummar jihar musamman ma matasa har yanzu muna nan akan batun matsalar rashin tsaro musamman a hanyar kaduna zuwa abuja inda 'yan fashi da makami suke cin karensu babu babbaka duk da cewa dai hukumomin tsaro suna cewa suna ɗaukan matakan da ya dace wasu rahotanni sun tabbatar da cewa akalla mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu a yayin da 'yan bindigan suka kawo hari a wannan hanya sai dai kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce mutum biyu ne tal suka rasa rayukansu wasu rahotannin kuma sun tabbatar da cewa cikin mutanen da aka garkuwa da su a wannan hanya har da ɗaliban da ke jami'ar ahmadu bello da ke zaria dakta yahuza getso masani ne akan harkokin tsaro ya ci gaba da yi mana bayanin sa dangane da matsalolin da ake fuskanta na rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Kai ya ma ce dai hukumomin tsaron Najeriya ba su ɗauki hanyar magance waɗannan matsaloli ba. Cewar bayan bugun ku da ɗauke ku da suka yi sun taɓa ku ta yi shiru aka ce yaya ta ce Allah da ya kyauta. to me wannan yake nufi mm. kaga an keta an ci zarafinsu an keta mutuncinsu saboda haka wannan abu fa da yake faruwa eh, in ka ɗauki matsalar da ta faru jiya a tsakanin kaduna zuwa abuja wannan saƙo ne kuma 'yar manuniya ce take ƙara nunawa cewar 'yan ta'addan nan da ake ta maganar an murkushe su ko ana murkushe su labari ne fa ake yi in ka ɗauki yanzu yaran da suke dajin dumburum in ka ɗauki yaran da suke dajin mayasa in ka ɗauki yaran da suke dajin kurya kwari in ka ɗauki yaran da suke yankin katuru galadi in ka ɗauki yaran da suke yankin tsamiya yankin eh, mara da sauran gurare irin su kagara a karamar hukumar eh, birnin magaji da sauran makamantan waɗannan duka waɗannan guraren mun sha faɗa jami'an tsaron najeriya da gwamnati malam muhammadu buhari gaskiya ba da gaske suke yi akan magana tsaron ƙasa ba saboda gaza yin abin da ya kamata domin duk da irin kasafin kuɗi da ake cewa an ware a wannan mako da ya gabata ma mun ji shugaban kwamitin rundunar sojoji a majalisar to ai shekarar gwamnatin nawa sanata ali indume yana kokawa akan kasafin kuɗin da aka ware shekarar gwamnatin nawa kuma nawa ne kasafin kuɗin da ta sha warewa da magana cewar sun so makami ko za su so makami ko an yi kaza an ware don magana tsaro ina me tasi wanda tasiri wannan kuɗaɗe suka yi waɗanda ake kashewa kuma yanzu wani abu da zai baka takaici kuma ya baka kunya yanzu da safen nan ina towa daga unguwa da nake zaune zuwa cikin garin abuja mm. jami'an mobayil hmm. motoci guda biyu ne ko uku suka to suna tafiya suna ihu hmm. suna dukan motocin mutane ni da nike magana har da mota ta aka buga da sanda hmm. gam suna mutane wulakanci suna cin zarafin al'umma a cikin garin abuja ga inda ake bukatar ku ba ku je kun yi abin da ya kamata ba kuma sannan in ka duba eh, ko ajiyar ma eh, ina cikin garin kaduna akwai jami'an tsaro da suka towa suna rakiyar wani haka suka rinka eh, yi wa masu ababen hawa barazana da tozartarwa da wulakanci to amma mun biyo hanyar kaduna abuja ta gagare mu kilomita bai kai 250 ba in ma ya kai kace 300 ya gagari gwamnatin malam muhammadu buhari an tafi garin kwana dangora an ɗauki eh, yaro an ce ko a kawo kuɗi ko a fita da shi daga kwanan dangora kenan yana nan a cikin gari an tafi makarantar nuhu bamalli da ke zaria an je an ɗauki malami an ɗauki waɗansu matasa an tafi jami'ar ahmadu bello ta zaria an ɗauki matar profesa da ɗan shi sai da suka yi kusan kwana goma sha biyu ko sama da haka aka yi abin da aka yi sannan suka fito an tafi jami'an gwamnatin jihar zamfara sun tafi sun je su kai waɗannan 'yan mata wanda suka mayo kai wa jihar katsina 'ya'yanta suna dawowa washe gari kan hanya aka tare su har aka kashe direban da yake tuka ɗaya daga cikin motocin da suka tafi to wannan ba saƙo ba ne ake aikawa kuma shin makaman nan kullum muna faɗa duk wanda yake tunanin makamin da ake yawo da shi a najeriya a cikin dazuka ta barauniya hanya yake shigowa ya zo ni huza getso na ce karya yake na maimaita karya yake na maimaita karya yake hmm. makaman nan ta titi ake shigo da su masani akan harkokin tsaro kenan dakta yahuza getso a yayin da muke ci gaba da tattaunawa da shi dangane da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta to akan batun matsalar rashin tsaro ne wakilinmu da ke jihar kaduna aliyu abdullahi gora ya yi mana wani dogon sharhi dangane da wannan matsala ta rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya Taɓarɓarewar tsaro dai ta kasance babbar matsalar da ta addabi al'umma musamman a yankin arewacin Najeriya. Hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa matsala ce da har yanzu aka kasa magancewa inda ko a ranar Lahadin da ta gabata 'yan bindiga sun tura hanyar Abuja zuwa Kaduna inda suka sace mutane da dama bayan sun kashe wasu. Ganin yadda batun ya ja hankalin 'yan Najeriya ya sa muka nemi jan ra'ayoyin masu bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta cewa wace shawara za su iya ba shugaba Muhammadu Buhari akan yadda za a kawo ƙarshen karshen matsalar tsaro a hanyar Abuja zuwa Kaduna. A shafinmu na Facebook sama da mutane dubu ɗari biyu da talatin ne suka ga sakon. An kuma yi tsokaci kusan dubu hudu a cikin sa'o'i ashirin da hudu. Yayin da wasu ke ɗora laifin akan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akwai kuma waɗanda suka ba shawara da kuma masu yaba mashi. Wasu dai suna ganin cewa matsalar tsaro ba akan hanyar Kaduna zuwa Abuja kawai ake fama da ita ba. Kusan ana fama da matsalar ne a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya baya ga matsalar Boko Haram da ta'addabi yankin Arewa maso gabas. Ga masu ba shugaba Muhammadu Buhari shawara dai suna ganin cewa akwai buƙatar a ɗauki sabbin matakan sauya salon yaƙi da ta'addanci inda wani nizam mustapha ya ba shugaba muhammadu buhari shawarwari guda uku na farko dai ya ce akwai buƙatar gwamnati ta karfafa samun bayanan sirri akan waɗanda ke da hannu a wannan ta'addanci kuma a ina ne maɓoyarsu sannan da su a suke mu'amala na biyu a ƙara yawan jami'an tsaro sannan a ba su ingantaccen horo a kuma wadata su da makamai na zamani masu inganci da kuma albashi mai kyau da sauran abubuwan more rayuwa na uku ya ce kada a ce za a tsaya jiran kan yan ta'addan akan titi karai a'a a bi su har ma'oyar su ai maganin su wani Hamza Nuhu ne kuma cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya dauki gagarumin mataki akan wannan lamari ya dawo da martabar yan sanda musamman bangaren yaki da masu fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane ya ba da misali da tawagar da DCP Abba Kyari ke jagoranta da kuma wadda DCP kawai ke jagoranta ya ce wallahi tun da aka janye waɗannan mutanen daga wannan hanyar sai al'amarin masu garkuwa da mutane ya ƙara ta'azara don haka ya ce ya kamata a ɗauki ɗauki mataki sannan shugaba Buhari ya tsaya tsayin daka ya sa jami'an tsaro su ɗauki matakin da ya dace. Wata Safiyat Abdulhamid daga Kumasi na ƙasar Ghana ko cewa ta yi maganar gaskiya gwamnatin shugaba Buhari ta gaza samar da cikakken tsaro kamar yadda ta yi alkawari a ciki da wajen Najeriya. Ta ce yanzu saboda Allah babbar hanya kamar Kaduna zuwa Abuja amma a ce babu tsaro. Gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin tarayya su yi iyakar kokarin su domin baza jami'an tsaro a kuma ba su manyan makaman aiki na zamani masu ban tsoro da razanawa ga barayin daji da kuma binciken kwakwaf akan musabbabin wannan lamari da yake sanya gagar gwamnati a shafin mu na instagram kuwa sakon ya samu tsokaci sama da ɗari biyu kuma an nuna alamar son shi kusan dubu uku da ɗari biyar daga cikin masu tsokaci a shafin na instagram wasu sun ba shugaba muhammadu buhari shawara da ya musanya manyan hafsoshin sojin ƙasar nan wasu kuma suna ganin akwai sakacin gwamnati da kuma rashin ɗaukar matakan da suka dace na shawo kan matsalar tsaro da ta addabi ƙasar nan ana fama da ƙaruwar matsalolin tsaro a baya-bayan nan a Najeriya kuma gwamnati a lokuta da dama ta sha ikirarin cewa tana ci gaba da kokarin ganin ta fitar da Najeriya daga kangin matsalar rashin tsaro al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya dai sun dade suna fama da matsalar satar mutane kuma lamarin kusan ya fi shafar jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da kuma Kaduna duk da rundunonin sojin da aka kafa domin yakar 'yan ta'addan da kuma ikirarin hukumomin Najeriya na ɗaukar matakai amma har yau ana fama da wannan gagarumar matsala baya ga tare hanyar Abuja zuwa Kaduna a ƙarshen makon nan sai da wasu da ake ake zargin 'yan bindiga ne suka shiga kwalejin Nuhu Bamalle da ke wajen birnin Zaria inda suka sace wani malami suka kuma harbi mutum daya, tare da sace 'ya'yansa guda biyu. A garin Jangebe da ke talatar mafara a jihar Zamfara kuwa al'ummar yankin sun ce sun kwana cikin juyayi na mutanensu sama da talatin da aka sace akan hanyarsu ta komawa su daga kasuwar Bagiga a yammacin ranar Asabar da ta gabata. Allah ka kawo mana ɗauki. Shirinmu na tsokaci kenan wanda ya fi mayar da hankalinsa kacokan akan batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta ta a sassa daban-daban na Najeriya. Yanzu kuma sai wasikar nan ta Malam Tinau tare da Ashuru Sani Bazanga. Wasikar Malam Tinau a wannan rana. To Malam Tinau ya ce kaka la sarki komai ya tsaya al'amari dai ya zama gaba kura baya sayaki. Shi ake kira ihu bayan hari. Wasu sun gama shewar dila sun haniniya wasu ma sun haushi. Amma kuma ba ja da baya ba ga alaman sauki ba ba a ga alaman sauki ba malam tuno yana ganin cewar tsakani da allah sai fa'idan za a ce a sakewa gyambo kafa in ko har za a ci gaba da zama a haka to ba inda za a je kuma babu ci gaba illa kawai irin ci gaban mai haƙa rijiya malam tuno yana ganin ya kamata auren na gida domin ko bata ci ba za ta ga iyaye uwa da uba musamman amma idan kuwa zancen bai daɗi ba to saɓanin ba safai akan so a ba da labari ba mu dai yanzu yankin manoma makiyaya muna cikin tsaka mai wuya mun faɗa, kuma mun mu sai dai kuma akwai alamun tsallan ma yi dubu ba mu fito ba duk da cewa so ɗaya muka yi muka kai gaci in kuwa har ana son a tabbatar da an yi gyara ne to a ɗauki abu uku na farko dai tsohon ƙarƙashin duwatsun nan ya rikida ya koma dattijo saboda tijin taka ita ke tabbatar da sauraron abin da gaskiya ta bayyana ya fito ya zamanto a aikace hakanan na biyu in ji malam to fa lallai masu rubutu da jajjayen biruka sai kun canja wa gyambo kafa ku canja tunaninku ku koma ku kalli gaskiyar da ta kawo ku ku ɗauka cewar asalin dama rayuwarku daga kwazari ne kun biyo ruwa ne don haka 'ya'yan yarima to ba yarima ba ne sai na uku in ji malam tunau al'amarin nan fa duk wani wanda ke ganin shi yana da mabuya to ya gane cewar bai isa ba kuma ƙaryar kowa duk ƙwara ɗaya ce ya yarda cewan in ji malam tunau ƙarya ƙiri to ai ta mai ne da an rasa man an shiga rudu kuma har rububi ma don haka nan a tsaya tsayin daka a ɗauki abu ɗaya kuma a tsara juna a yarda da gaskiya a daina zalunci a daina hauma-hauma muguntar da ke zuciya a cire ta ga baki ɗaya